hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wadda ta dace da sha biyar ga watan biyu watan fabrairu kalandar albashi shekara 2026 Allah ya sake hada mawa wannan masallaci mai albarka na musu bin umair da ke nan mun alewa cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano najeriya domin dora daga yadda muka tsaya a karatun littafin taubewar ahkam min bulugin maram wallafar babban malami abdullah bin abdurrahman albastan fashin baki na asalin littafin babban malami ibn hajarin al'askalani alhafiz allah ya ji kansa na bulugin maram muna cikin kitabul buyu muna babi da yake magana akan alkirat awul mubaraba wato nau'in kasuwanci wanda wani zai ba da jari wani kuma ya juya wannan jarin mun tsaya ƙarshen hadisi mai lamba 776 ko makon da ya gabata mun ga mukaddima ce da malam yayi akan wannan littafi ko akan wannan babi yau insha Allah za mu tashi hadisi na farko da ya kawo cikin wannan babi kuma mai lamba 777 a asalin littafi littafi irin na hannuna a mujallabi na biyar shafi na sha bakwai fakara ta biyu daga sama inda malam isa rakam sabomiyatin sabu'un sabon. da fata Allah ya taimake mu ya samu dace hadis rakam 777 hadis mai lamba 777 an suhaib radiyallahu anhu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisin da sanadi zuwa suhaib Allah ya kara masa yadda ar-rumi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salasun fihinna al-baraka abubuwa guda uku akwai albarka a cikin su albai'u ila ajal yin kasuwanci daga wannan lokaci zuwa lokaci kaza ka yi wa mutum jinkiri zuwa lokacin da zai samu lokaci kaza ibaka wal muƙaraba da kuma mu'amala ta bashi wadda ka ba wani kudi ijuya a mai da ɗari zama kwabu. don ka taimake shi wajen samun jari da yadda zai yi kansa shi kuma ya taimake ka wajen haɓaka dukiyarka wa khaltul burri bi sha'iri lil bayt haka nan cuɗanya garin albur da garin alkama a gida kamar mu ce da shinkafa an gane ku amma don gidanka da za ka yi amfani da shi lanil bai'i ba don siyarwa ba in za ka siyar ka siyar kowanne ba. rawa ibn Maja bi isnadin ba'i ibn majah ya kawo wannan hadisi da isnadi mai rauni hadisi yana cikin sunan na ibn majah hadisi mai lamba 2289 darajatul hadis ga matsayi wannan hadisin alhadisu da'if hadisin mai rauni ne qala al-mu'allif ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa yace rawahu ibn Maja bi isnadin da'if ibnu maja ya ruwaito wannan hadisi da isnadi mai rauni zalika anna fi isnadihi kullan min salih ibn suhaib wa abdurrahim bin daud wa nadr bin qasim saboda duk hanyoyin da wannan hadisi izo akwai salih dan suhaib da abdurrahim dan daud da nasr da nadr dan qasim قال عنهم كل من البوصيري والعقيلي والسندي innahum majhulun imam al-busiri da imam al-uqayli da imam as-sindi duk sun ce waɗannan mutanen majhulai ne ba a san su ba wa qala ibn hazm ibn hazm kullu abwabil fiqh la asl min al-kitab wal sunnah hasha al duk babukan fiqh suna da asali daga qur'ani da hadisi yace in banda wannan babi na al-qirat fama wajen na lahu asulan fihima ita ba mu samu wani asali wani dalili a kansa a cikinsu ba a ƙur'ani ko hadisi wallazi yuqta'u bihi amma dai abin da za a yanke da shi gat annal qirada kan fi da nabi sallallahu ana yin harka irin wannan ta alkira a zamanin manzo Allah sallallahu wani ibada jari wani ijuyir jarin fa qarrahu ko manzo ya bar shi wa mustanadu ijma'i ulama'il muslimin fi zalika ala jawazihi wannan ita ce madogarar haduwar malaman musulmai tun wannan lokaci cikin halaccin wannan mu'amala an gane shi. annabi ya zo ya tara na ko bai hana ba akwai nauyin kasuwanci da ya zo ita ana yi ya hana To ko da bai magana akan wannan din ba amma barinsa da ya bai hana ba ya nuna halaccin sa tunda ya san ana yi kuma ko bai san ana yi ba ai Allah ya san ana yi to da bai sanar da shi cewa ana yi ya hana ba kenan ya bari yana cin abin da abubuwan da Allah ya afuwa a kansu an gane ko to bil munasaba imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani yace wannan hadisin an ruwaito shi da isnadi mai rauni akwai waɗansu malamai da suke aibanta ibn hajar al-asqalani akan ya kawo hadisai masu rauni musamman cikin littafin bulogul maram na sauraro wani kasar na mala albanin zaria allah ya ji kansa yake cewa idan ka kalli littafin bulogul maram saboda yana cikin littattafan ibn hajar da ya na farko sai ka ɗauka bi ma san ilimin hadisi ta wannan kuma wuce gona da iri ne wajen wato kuskurantar da abin da mutum ya yi wato a lokacin da mutum ya kawo hadisi ya ce wannan hadisin ina da rauni a matsayinsa na ilimin hadisi to wannan ba dalilin zai sa kuma a ce kamar bai san ilimin hadisi ko kuma ce a saboda a farko farkon lokacin rayuwarsa ne yi e, da haka aka ciki cika su da kurakurai a'a duk hadisin da ya kawo ina yi masa hukunci ba shi wannan ya nuna ya san abin da yake menene dalilin da isa ya kawo shi to da ka sai mun koma shi hadisi akwai wanda isnadinsa mai rauni ne akwai wanda mataninsa ne mai rauni akwai wanda isnadinsa da mataninsa duk suna da rauni to hadisi mai rauni wanda dole ne a yi watsi da shi shine wanda isnadinsa da mataninsa sun samu rauni ina fatan mun gane amma hadisin da isnadinsa ya samu rauni ba lallai ne a yi watsi da shi ba saboda me kamar irin wannan an samu a zamanin annabi ana yin muqaraba kuma da yazo bai hana ba to idan ya zo da hadisi sanadi mai rauni to sai a ce kuma ibahatul asl wancan asalin da ya halatta shi aka bari kansa ba koma ina fatan mun gane to da haka da yawa kuma zaka ga wasu ɗaliban ilimi sai su ɗauki waɗannan maganganun na malam albani sai su riga ɗabbaka su akan ibn hajar alhali shi ma kuskure an gane saboda wanda ya yi ilimin hadisi ya san akwai waɗannan kashe kashe an gane to irin wannan ne kuma idan aka yi sai a ce an kuskurantar da wani ko wani abu to wannan kuma abu ne wanda ya kamata mu ahalus suna musamman yin izala mu sani cewa kasancewar wani ya yi shuhura ko ya yi kaza wannan ba shi yake nuna shi masu ne ba ne isma ta annabi ke kawo shi kadai sallah shi kadai ne baya kuskure in kuma ya yi ba a tabbatar da shi akan kuskure amma bayan shi ma minna illa raddun wa mardudun alai babu wani da ka sani face yana yin rabi ana yi masa rabi an gane to da haka cewa wane ya yi kuskure wannan ba aibu ba ne na ga malam bafa hotoro na jin shekaran jiya dole ta sa ya fito ya yi wani kaset ko wani karatu saboda yadda mutane suka ɗauka ya yi wa malam jafar da malam albani raddi ana cewa ya ce da su yan bida ya bida an tar da su ya yi kaza ya kaza har suna gaba da shi in yana abin da suna kalubalantar to wannan manhaji ba na ahlus sunna ne. ba manhaji ne na ahlus sunna ba ahlus sunna bin da yake nema hujja idan mutum ya ce wani ya yi kuskure sai kawo hujjar yin kuskurensa to dole yanzu abin da za a yi dole a karɓi wannan kuskuren wanda duk ya ci gaba da tafiya a kai to yanzu ba bautar Allah yake ba bautar wani yake an gane kuma sannan ka dinga jin ai ga wani ba zai yi kuskure ba to wannan kuma shiga shingen Allah ne ko annabawa ba kuskure ne ba sa yi ba a tabbatar da su akan kuskure ne ba amma suna yi ga misalai nan da yawa karama ba cikin alkur'ani annabi dawo ba mutane biyu suka zo wajensa ba suna ƙara bai tsaya ya saurari wanda yake ake kara ba daga jin sauraron mai kara kawai sai hukunci daga baya ce wa zanna Allah ya ce wa zanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa ana daga baya igane cewa jarraba shi aka yi to ai kuskure sai Allah ya ce ya daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa yace Dawud mun saukar da littafin mun aiko ka dan kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya da kai hukunci tsakanin mutane da adalci kar ka bi son zuciya ashe wannan hukuncin da ya bi son zuciya kenan kuskure ne annabin Allah ne yayi kuskure an masa gyara a kai ba annabi Dawud ba manzo Allah ma yayi kuskure Allah ya masa gyara da aka zo wajen usara badar ribatattun yakin badar ba na ya yi shawara da sabai ba ya yi shawara da abubakar sadiq ya ce abubakar na ya kake gaza ne da mutanen nan sai ta yara suna musulunci yana bukatar kuɗi kuma mutanen nan yan uwanmu duk inda ake dan wa da dan kane dan mazazar dan mata zar dan mace da dan namiji an haradu to maimakon mu zo mu kashe su ba wata fa'ida gare mu cikin kashe su mu rubuta musu fansa sai su ga mun girmama su ba mu kashe su ba kuma mu mun samu kuɗi musulunci ya samu kuɗi da za a yi annabi ce na ji taka umar kai ya za a yace duk aka shirya iska shekara ba su ce duk wanda abin nan gashin bakinsa ya tsoro da gashin baki ya balaga a kashe shi duk wanda hammatarsa ta yi gashi a kashe shi duk wanda gabansa ya gashi a kashe shi kai wanda ba a samu kowanne gashi ba in dai muryarsa ta zama ta manya a kashe shi kai duk ko ba a samu wannan ba in ya ɗauki makami ya zo ya yage shi ma a kashe shi wanzu Allah ya ce mun ji taka sai hada su ga Abubakar ga Umar yace kai Abubakar kwatankwacin ka kwatankwacin Annabi Ibrahim kai Umar kwatankwacin ka kwatankwacin Annabi Isa sai Annabi ya dauki shawara Annabi Ibrahim Abubakar Siddiq ya amfani Allah madaukaki sai ya ce ma kana lin nabiyyin ayyakuna na lahu asra hatta yuskuna fil ardh bai kamata a ce annabi ya kowane ne daga cikin annaba a ce ya riki ribatattun yaƙi har sai ya yi lambatin jini a bankasa waɗannan da karɓi kuɗin nasu Allah da ya gaba ce laula kitabun min Allah sabaka lamasta ko fi ma hasu zabun azim ba dan wani hukunci na Allah da ya riga ya baka ba a gaba a baya da azaba mai girma ta same ku dalilin wannan kuɗin da kuka karba ma'ana da karɓa kuɗin bai zama muku alheri ba da da kilu ta jawo muku ba da kun yi nadama ku yi da na sani ya ke cewa da annabi anan abinda kai ba daidai bane ga wanda ya kamata ka yi sai kai wani to da haka dole ahalu suna sai sun fahimci wannan abin mu daina gina rayuwar mu akan abin da ake gaya mutane kundinka kundinka ne a daina wannan ahalus suna dole yadda cewa ba wani mutum ma'asumi sai manzan Allah sallallahu sallah. shi kadai ne duk inda ka kai ka kawo ba za ka ga kuskurensa ba sai ma ka gano kuma Allah ya ce ya gafarta masa mai amfanin ka gano ko wannan misalin da muka bayar don misali ne ta karibi an gane ba wai don muna tabbatar da kuskure ga manzan Allah ba a'a amma misali ne ta karibi idan shi yi an gyara masa waye kuma zai ce shi in yayi ba za a gyara masa ba ko a ce in yayi aka gyara masa sai zama tashin hankali kuma da sunan sunna wannan ba sunna ba ina fatan mun gane to dai na gan shi yayi fito yana ta kokarin sai ya fitar da abubuwa wani sai na ga a comment ya ce kowa ya tuba dan wuya ba lada to abinda bin sani ba kuma shi ba fa hotoro a jara irin tasa wanda bai san shi ba shi yake jin zai wani abu saboda tsoro ba ku hoto da baya ba saboda tsoro ya zauna a sudan abinda bafa yi a sudan kaso ɗaya cikin ɗarinsa bai a nan najeriya ba can ma da ba kaso su babban nan tana nan kaso ya yi kurkuku ya yi ba abinda bai bar rigima kullum a cikin rigima yake zaman karatunsa bai a sudan tun da ya fara hawa mun bari ya wa'azi ya limanci aka fara rigima da shi har ibaro su da rigima ake da shi da haka wai a ce wani dalilin tsoron wani abu ya fasa wani baya yi da haka kawai wannan ni a fahimta ta ya yi akalla saboda yankan hanzari waɗanda suke ganin cewa abin kuskure ne kuma ya nusar da su cewa wannan abin da ake nema a hau kansa ba daidai ba ne an gane ko kuma matini waɗansu sun hau ina tunawa shekara uku ko hudu baya da suka wuce shekara uku an sami irin wannan wani kasar da shi mala albani ya yi sai profesa mansur sokoto ita wannan abin ba a yi shi ba haka yaran albani da suka fito suna ta zaginsa suna abin nan ba ba sassauci ba dubayya ba wani abin nan to ba haka ake yi ba matsala ta ilimi ilimi ake yi a cikin tashanci ko zage-zage ko kaza baya tasiri an gane da aka dai wannan abin nan da shi eh, imamul albani abin nan imam ibn hajar al ya kawo kuma ga hadisi ne mai rauni amma ya kafa hujja da shi har yake ake fitar da hukunce hukunce a cikinsa. To za ka hada shi ne da albara'atul asliya wato asalin halaccin abin ɗaya kenan na biyu ainihin hadisi in yana da rauni in ya samu ba ko shahid wani hadisi irinsa da ya biyo ta farke irin nasa ko kuma wani wanda zai kafa masa shaida ba shi ba ne amma wani ina kama da shi sun zama abu iri ɗaya to ina ƙarfafa ina tashi daga hadisi mai rauni ko mai kyakkyawa to da haka kuma ilimin hadisi hadisi asalinsa yana kasuwa gida biyu ne karɓaɓɓe da rabu wanda ba za a karɓa ba to shi karɓaɓɓe ɗin iri biyu ne a asalinsa akwai sahi akwai hasan to shi has sahihin ya kasu gida biyu shi sahihi akwai sahihi da zati akwai sahihi da gairi hasan din shi ma ya kasu gida biyu akwai hasan da zati akwai hasan da gairi to shi su waɗannan da suka zama gida hudu hasan ligairihi shine az-za'ifu idza kasara turuqu shine hadisi mai rauni da hanyoyin su sun yawa irin abin da zaka ce in ka ji gangani da labari dan wannan ina nuna maka kai tsaye maka isa ka ce annabi bai faɗa ba da yanzu idan ka ce bai faɗa ba ka shiga hatsarin ka kare ta maganar Allah ya sa muna gane to saboda haka dole mutane sai sun koma kuma na haka kuka ga da lokuta da yawa muna karatu wannan littafin Na kan faɗa mutane suna ɗaukar bulogul marama wani karamin littafi da haka kowa yake jin zai iya karanta da shi kuma na kan yi bita asalin sa wannan littafin ai wani ya sa littafin yake karantarwa sai mutane su rinka kafa hujja da shi yan kusan shekara goma sha ɗaya ko sha biyu ana karanta wannan littafin har yanzu a ina ake Allah ya sa muna gane tun ana majalisar a doron can ake yi har aka dawo nan ko dawa nan wajen shekara goma sha biyu yanzu har yanzu ba a gama ba abin da ake cewa shine wannan mukaddima da malam albassam ya yi a wannan littafin na taubihul ahkam to duk wanda zai karanta da blogger maram akalla ya karanta ta ya fahimce ta da shi ne za ka yi ringa fitar da ni waɗannan bayanan da ibn hajar yake kawo hadisi a ce gashi kaza kaza kaza to amma idan baka san wannan abin ba sai ka zo sai ka ka san albudaiyat ne saboda haka kawai sai mutum ya zo ya ce ai wani yi kuskure wani yi kuskure kuskuren sai shike ne wuce Allah ya ganar da mufradatul hadith ga bakin kalmomi a wannan hadisi al-muqarada lafazin al-muqarada qarattu shay'a qardan min babi daraba daga qarattu shay'a ne qardan daga babin daraba yake darabtu darban wa qarada ar-rajulu min malihi aka ce qarada ar-rajulu min malihi ai qata'a minhu ma dafa'ahu ila al-ghayri wato mutum ya ciri wani abu daga dukiyarsa ya baiwa wani liya'mala fihi dan ya juya shi yayi aiki a cikin kuɗin, ma'ana ya juya su والربح بينهما على ما شرطاه ريبا ذا سرب ريبا تكانوا سأبسا أبن سكشبن an gane ku ya kuka shar'anta mai dukiya ya ce to in kana kayi za mu raba biyu kai ka yadda ko ya ce za mu raba uku ni da ɗaya dukiya da ɗaya kai da ɗaya ko za mu raba hudu za ka ɗau ɗaya zan ɗau ɗaya dukiya za ta ɗau ɗaya za a je ɗaya don ko ta kwana an gane ku abin ne da kuka yadda kuka yarjejeniya a kansa to a kansa za a gudanar da mu'amala din ba lallai ne wannan abin da na faɗa shi za a yi ba abin da kuka yadda da aka nace a raba biyu ce a raba uku ifadin da za a yi ce a raba hudu to kai da za ka juya dukiya ka iya cewa to wannan da aka ce an ajiye na ko ta kwana in Allah ya nufa ba abin da ya faru a cikin dukiya shi kuma ya za a yi da shi an gane ku a samu masa condition in kun so ku yi wakafi ga Allah akwai wani mutum a kasar misra Allah ya ji kansa ya mutu ba dadewa da aka tashi ana yi masa sallah misali kamar ka ce ana yi masa sallah cikin garin kano amma masu yi masa sallah har kura duk inda ka je mutane ne ake masa sallah an cika me yayi sun haɗu ne suka yi wata fikira wani tunani su zo su haɗa wasu kuɗi su yi cooperative haka ko kamfani ko wani abu haka suka ce mutum goma suke so misali a lokacin a ce kowa ana so zai ajiye eh, kamar a ce june miliyan daya su goma sai suka samu mutum tara ɗaya bai cika ba shi wannan mutumin sai kawo shawara sai ce to mu dinnan da muka haɗu kowa ya ƙara wani abu mana mai yi wakafi ga Allah sai Allah ya zama shine na goma ma'ana idan ka tashi bayarwa sai ka bayar da ƙari na abin da za a haɗu a nekin wannan mutum ɗaya sai suka haɗa kudin wannan mutum ɗaya amma nawaye na Allah ne sai suka yi wakashi ana tafi ana tafi ana tafi ana tafi kuma Allah ya ba su tsawon rayuwa kai da jarinka kana karba ka tunan ka tunan sai ka cinye gaba daya yanzu wannan na Allah shi yake rike ka kana ci gaba da kamfani ne saboda akwai wancan jarin akwai aikin da kake yi za a ringa biyan ka amma asalin dukiyarka da ribarka da komai ka cinye su taran gaba daya sai da suka cinye dukiyar su gaba daya da suka zuba ta jarin wannan hannun na Allah da suka ce shi yake rike da su to duk suka mutu shi da ya kawo fikira din da farko sun yi jami'oyi ba wai kananan makarantu ake ake magana ba sun ɗauki nayin mutane sun yi karatu sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza shi ya kawo kira ɗin da ya mutu shine mutane da suka ji shine wani abin Allah ya karama shi da wannan to da haka kaga idan kuka zo kuka yi irin wannan to wai shi wannan da za a ce ba mai shi din wa za a bai ku ce na Allah ne za mu kai masallaci za mu kai makaranta za mu nemi marayu misali ne na bayan a'a wannan za mu saka Allah jari a ciki wakafi ne mun wa Allah wakafi da wannan to yanzu kaga kasuwanci na gaba da kai da mai jiya kuɗi da kuma Allah a ciki tunda akwai hannun jarin a ciki to mu koyi irin waɗannan fikirori za su taimaka mana kwarai a cikin rayuwarmu Allah ya datar da mu ما يؤخذ من الحديث قادر سندام كويا ون حديثي الأول نفرق يدل الحديث على وجود البركة في ثلاثة أشياء حديث النانوني في أكويا البركة في أبو باقو داوكو الأولى أب نفرق البيع إلى أجل kasuwanci ko sayar da wani abu zuwa wani lokaci imma an tsariki salam ko dai ta bangaren assalam mun ji wanda ciniki ne assalam ko shine ainihin ka wa mutum wani abu zai baka kuɗin zuwa wani lokaci wa imma an tariqi taqsit qimati al-mabi'i ila al-mushtari ko kuma a baka iksab on installment cewa wannan abin an sai maka shi ka biya a wata uku duk wata ga abin da ka bayar wa fihi baraka akwai albarka cikin wannan kasuwa wa hadhihi albarakatu hiya tashil mu'amala? albarkar shine an saukaka mu'amala din wa i'anatu almushtari ala taslimi thaman almabi' bidun irhaqin lahu kuma an taimaka wanda ya saya wajen biyan kudin abin da ya saya ba tare da an kuntata shi ba wayan da ma salamu samanu minhu shay'an fa shay'an ana karbar kudin ne daga wajen sa kadan kadan wa rubbama zada samanu qalilan an samanil mabi'i bin naqd al hadiri muqabil al ajal tayu amma sabu ƙari wani abu dan kadan na kudin da aka sayar masa a madadin wanda zai ta yanzu i bayar da kuɗi an gane ku to wannan din ba matsala fa tahsul al barakatu aidan lil bai'a shi ma mai sayarwa zai samu albarka an gane misali yanzu zai baka kuɗin zai baka naira goma amma tun da hankali hankali zai biya zai ba da naira goma sha ɗaya to kai ka ta karu da naira ɗaya amma ba fa shi ne bai a kai nufi bai a ba ina fatan mun gane da wannan ina rudar da mutane wani zai ɗauka to ai shi ne wani ciniki da muka wuce ciniki biya cikin ciniki ɗaya ka ce wane na in yanzu aka bani kuɗi naira goma amma sai lokaci kaza naira sha ɗaya to wannan shi aka hana asali ana gina mu'amalar ne akan me za a yi an fahimta ana gina ta ne akan me za a yi misali already da kai za a kai kasan sai a cikin wata uku za ka biya misali ko wata biyu ko a cikin wata guda to za a so maka ne da wannan sharaɗin wannan ya halatta amma wane na wannan abin da in yanzu za ka biya naira kaza in sai lokaci kaza naira kaza to wannan kuma haramun ne yanzu riba ta shiga ina fatan mun gane to da haka sai mun tantance wannan tambayoyin suna yawa a cikin abin nan sai ka ga mutane a cooperative suna irin waɗannan tambayoyin to yanzu malam wannan ba zai zama an ci haram ba ba zai zama an ci haram ba tun da idan abin nan idan da kudi za ka biya sai a ce kaza idan babu kudi sai wani lokaci sai a ce sai ka ƙara wani abu wannan ba zai zama an ci haram ba a ba ci haram ba an gane wannan ba shi ne bai'u ta fi bai'a ba ina fatan mun gane to da haka ne kuma kullum muke ta su masu harkar cooperative su ringa sanin waɗannan ƙa'idojin an gane ku ta ringa sanin waɗannan ka'idojin ta yadda in aka ji wajen taron cooperative a agm da ake ai cooperative duk shekara suna yin agm ko annual general meeting taro da ike hada kowa da kowa to idan aka zo a ringa ilmantar da mutane idan ma babu ainihin masana sai a gayyato wani masani sai izo a ɗauki nauyinsa izo ya lakta maimakon kawai a zauna a ci abinci a tashi a yi hira a zo a ilmantar da mutane a wayar da kansu akan wannan mu'amala da ake yi saboda kowa isan akan menene yake mu'amala a sharance kula abin da ake cewa mutane su ringa tuna abin da malam mai ahalari yake faɗa wa la illa lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi bai halatta ga musulmi ya aikata wani aiki har sai ya san hukuncin Allah cikin wannan abin in baka san hukuncin Allah a cikin abin da kake ba to bai halatta ka yi shi ba kaga bil munasaba kaga yin siyasa ko da masu shugabanci sai a ce malamai kar su shiga shugabanci siyasa kar su yi kaza kuma ga musulunci ya ce wala ya hillu lahu an ya fa'ala fa'ila to akwai wani aiki da ya fi shugabanci tunda hannun rayuwar mutane ce a hannun shugaba a hannunka sai ce sai ka zo kai baka san hukuncin Allah ba a ciki sai baka an baka da aika karantawa political science ka karanta eh, social sciences ka karanta social management sciences ka yi karanta democracy ka yi kaza ka yi kaza da haka za muka an gane ku wannan dalilin kuma yasa gashi nan mutane suna ta ɗanɗan suna ta ɗiban kebura suna shan kebura sun ƙi gane ba yadda za a yi mutumin da ba ruwansa da Allah ya samu dama a kanka kuma kai ce wai zai kyautata maka ba zai ba Allah ya sauke a saniya matsala ta biyu al-muqaradatu wa hiya sharikatu ita ce wato kamfani da ake yi na mudaraba wato wane ya kawo kudi wane ya juya wajuhul barakatu fiha inda albarka take a cikin wannan nau'i na kasuwanci wujudu amalin lil atil al fakiri bi mali wanda yake zaman kashe wando shine al an gane to masu zaman kashe wando za su talakawa za su sami aikin yi da dukiyar waninsu hina ma yashtarika ni a lokacin da suka zo suka haɗu suka yi kamfani fa yakunu min ahadihim almal sai zama ɗaya ya da dukiya wa min al-akhar al-amal kuma ina aiki ina juyawa wa ma hasala min ribihin abinda aka samu na riba iktasamahu ala hasbi mashtarabahu sai su raba su biyu gwargwadon abinda suka shar'anta a tsakaninsu fa kullum minhum mastafada to kowanne ɗaya daga cikin su ai ya fa'idantu kaga dukiyar da nan take aje ta karu ko bata karu ba kaga ta karu shi da bashi da aikin ya samu abin yi ko bai samu ba <coughs> kaga kowa ya karu a cikin to da haka masu kula da harkokin kuɗi suke tsawa akan abusing money wato wulakantar da kuɗi a ringa zagin su ba ka ɗauki naira ka ce uwa ki naira ba ba haka ake nufi ba duk naira da ka ajiye ta kwana ba a juya ta ba to an zage ta an gane ku to da ka irin mutanen da suke tara kuɗi su ajiye ba sa juyawa suna asara suna asara ne ko suna asarar kuɗi kuma suna biyo mutane asarar kuɗi da ko akwai su kasashe in suka gano kana ajiye kuɗi kawai to za a yi abin nan ɗin kuɗin za a yi season nasu kawai dole ka juya su kuma asali wannan shi ne da da sa wasu kasashe suka wajabta dole kudinka ko kawai ka tafi banki dole ka kai su banki a yadda yi laika honor sai an juya kudin an fahimta da haka suke da cashless policy wannan abin da za a ce sai dai duk ma'amala kafin ka ga kuɗi da idanka ko ka taba su da hannunka za ka sha wahala sai dai ka ta amfani da lambobi an fahimta saboda me suna can ana ta ne ana ta juya su ana samun ƙasa tana samun kuɗi to karkace irin wannan kuɗaɗen da ƙasa take samu ta juya kai ba da san ranka ba misali Allah ku zai sa albarka a ciki an fahimta to sai ka dinga ka daina ɗaukar misali hasa kana ɗabaka su akan masalih amma maslaha ta kowa da kowa tana gaba maslahar wani da wani an fahimta saboda haka wannan abin da gwamnati ta yi kar ka ɗauka laifi ta yi da ajiye kuɗi ba a juya su ana cutar da kuɗin kai ma kana cutuwa mai su gara a rinna juya su kana ganin lambobi ko da ba za a baka kwabo ba hasali haka baka kwabo ma ciki ka karba haramun ka karba saboda kai ma ka ce ai ba da yarjejeniyar ka akai ba an fahimta ɗaya na biyu in ka da yarjejeniyar ka sai ka yarda to a kan me za a sa za su su ba ruwansu za su yi sa kudin a cikin harkar alade za su yi saka harkar karuwanci kasashen da aka ci gaba a duniya suna yin kamfanonin karuwanci kamfanonin giya ko da wannan giya is common a nan ɗin ma ana yi an gane wanda yake kamar bako shi ne 'yan luwaɗi kamfanonin 'yan luwaɗi da kamfanonin 'yan maɗugo da kamfanonin mazinata da kamfanonin 'yan ƙwallo duk za su zo su karɓa su je su mu'amala kuma a samu riba a zuwa abin nan to da haka kaga kai a matsayin ka na musulmi sai ka san a ina za a saka kuɗin ka lallai ba cewa za ka yi a kaza misali ka ce a gina masallaci ko kaza sai ka ce halal an gane halal da kaga da sun ga halal to sun sa kai musulmi ne kuma suna da amanar da ba za su taba daukar kudin ka su saka a wacce mu'amalar ba ko ba za su taba dauka daga cin su saka maka in za a saka maka wani abu daga halal din za a saka maka an gane ku Fa minhum منهما wal والغالب Annahuma. لم يقدم على يقدم على هذه الشركة إلا في حالة يكون صاحب رأس المال غير قادر yawanci mutanen nan guda biyu ko fiye da suka shiga wannan mu'amala suka yi kamfani a mafi yawancin lokuta ina kasancewa shi mai kudin ba shi da dama ko kuma bai ma iya juya kudin ba ina da kudin amma ba zai iya juya su ba an gane ko to da aka sai bayar domin a juya wa ya al-amil qadiran ala amali wa yuhsinuhu shi kuma wanda yake iya aikin ina da exposure ina da experience kwararre ne professional ne a wajen wannan aikin amma kuma ba shi da ne su nisa kawai zai iya jiwa sai ga direba ba mota akwai direba <laughs> an bayanta ai wannan direba ne kamar mai kwana a faranti kuma ba mota an gani shi yanzu kaga ko a shatale-tale ba zai kwana ba don kwa da an gani shi yana shatale-tale a kwana za a kama shi don ya zama hukunci an fahimta to da haka shi ba shi da abin da to amma zai iya aikin kuma zai kyautata wa ayyuban aidan bila amal shi ma ba shi da aikin yi ina zaman kashe wando ne kawai فتحصل البركة والخير للطرفين سواء ذاك sai a الخير يا فاروق يا سامو samu bangarorin guda biyu shi wanda ya bayar da dukiya da shi wanda ya karba biyu dukiya ko ya amfana ko alheri alheri ya zo masa kuma za su lura da wannan abin so da yawancin wadannan abubuwan da suke faruwa na barna a tsakanin al'umma zai yi sauki Allah ya sa mun gani da yawa daga cikin mutane da suke yin barna abin da yasa suke yin barna rashin aikin yi da rashin abin yi rashin abin yi misali jiya an yi gobara a kasuwar singa sai da aka sa jami'an tsaro su hana mutane ɗiban kayan mutane gobarar su jami'an tsaron suna yan kashe yan kwana-kwana suna jin tsoron zuwa wajen wutar amma mutane kokari suke yi su sai su ɗauki kaya ba damuwar su bace ne zai same su to menene ya kawo musu wani ya talauci rashin abin yi ne wani zai ce a san zuciya ne, to ko da san zuciya ta wani kakana ko da hauka ce da shakiyanci ba akwai wanda ba shi da san zuciya kowa ina son wani abin nan amma idan kana da dan wani abu sai kanye ka gaba da wancan abin daya na biyu ilimi yakan yi wa mutane ne garkuwa to amma dai babban abin da yake nan talauci ya yi wa mutane yawa saboda aka ba damuwarsu ba ce duk inda za su sa kansu a hatsari inda suna ga za su samu shi kenan za su je su a ba kwa mamaki motar mai ke fa za ta faɗi motar man nan da wani tartsatsi zai iya haɗuwa kai in aka yi rashin sa'a ko wayar ka ce irin mai haske kana da abin nan in aka kira ka tana walwal din nan da fata haka na sai ɗin zai tashi amma kaga sun tafi mutum ina ƙoƙari ya je ikwata kwanaki an ce nan imani ko ina ne ta yi wuta ta tashi mutane da sun koyi to kaga amma lokacin da suke su damuwa su ce ba da to abin da zai baka mamaki da waɗanda suke gefe suka ɗan tsaya jira suke wutar fata ne talafa kuma su koma to da haka jama'a mu koyi irin waɗannan abubuwa da musulunci zo mana su za mu huta kar mu musamman matasa a cikin al'umma suna zama ba su da abin kar mu gabarinsu duk inda za a samu sana'a ko kakata ce yanzu misali ina jin kun wata hira da aka yi da wani eh, graduate wanda first class ya fita da shi a jami'a irinsa aikin yi sai zai na sana sai da fiya wata akan roundabout da ya ɗanyi ƙarfi sai koma ina da yara yanzu ya kawo a zuwa ajiye masa kamar leda hamsin leda ɗari yara suna ɗauka suna sayarwa suna kawo banan suna samu shi ma yana samu aka yi hira da shi gwamnan katsina ta kai ba shi ofa da ya biya fara yanzu ya daina ya ce shi wallahi sana fiya wata tafi masa haka ya faɗa ya ce abin da ake bashi sai ga wallahi bai kai abin da yake samu ba wata rana to da haka jama'a kada mu ringa barin waɗannan matasan ba kuma sai matasa kawai ba har duk kowanda duk wanda ya kamata ya samu abin yi yi kokari ya bashi abin yi kuma mu saka a cikin zukatansu karka raina sana'a ba ma abin da yake da mutane suna raina sana'a yanzu kai za a gani a matsayinka na malami ko mai ilimi a masallaci ko liman a abin a kasuwa a karam kalla kai ma kana zuwa kasuwa kai tun da karam kallahu ne baka da ciki ba ka da ido ba jini a jikinka ba jijiya ba ruwa ta haka kake kamar bishiya sanda kai kai da haka yan an ganka a kasuwa kai kai ne ko kai ya zama abin mamaki to mu daina kowa ya nema abin da zai rayu a kansa duk sanda ka sake mutane suka gane sai sun baka sannan ka rayu to za ka mutu da yunwa kuma za ka mutu tsirara asirinka zai to da haka in sun baka taimakon ka suka kana kan hanya amma ko su baka ba za ka rayu a salisa abu na da akwai albarka a cikinsa halkul burri bi sha'ir shine cuɗanya albur da sha'ir kotan wa ba'aman lilbai zamanto abinci da za a ci a gida wajen ta fi haza huwa tawfiru fil nafaqa albarkar da ake nufi a samu a nan shine an ta wa mutane mutan gida cin abin da za a ba su sha'ira rakhir shi sha'ir yana da sauki fa idza khulida bil burri naka cudan ya shi da albur hasalat tisadu fi infaqil burri al to za a samu sassauci wajen ciyar da shi albur wanda shi kuma yana da tsada misali gero da wake ko ai kaga wake a little bit ya fi gero tsada an gane to yanzu yau kanka zo ka ce ka kawo wake an yi alala an ci an koshi so gero kwano daya eh, rabin kwano wake rabin kwano kaga ka samu ne ka yi economy ka dan rage wani abu canji a aljihu kuma akalla ka kawo sauyi ma na abinci an fahimta to sannan kaga ɗabi'ar alalam yawanci ko kulle da suna la'anta ciki kaga idan ka haɗe shi wake da gero in wannan yana rufe ciki wannan kuma yana rike ciki saboda haka sai a haɗu sai a ji wai abin da musulunci yake cewa shine muddin akwai abu na ƙasa da zai wadatar da kai karka tafi na sama an gane duk inda za ka yi tattali ko ƙaƙa iki kai benefitin na wannan tattalin a kan ko nuna gadara ko nuna isa ko nuna kaza eh, kara ce ka gaza karkai wannan an gane ba gazawa ba ce tattali abu ne da musulunci ya zo da su abinda ba a yadda ba kuntatawa an gane to da aka sai mun ringarin irge waɗannan terms ɗin na kan ce da ko musulunci ya yadda da sauki amma bai yadda da sakaci ba to kamar haka musulunci ya yadda da ne da daukar abu na ƙasa da wadatuwa amma bai dada ƙuntatawa ba an gani musulunci bai dada ƙuntatawa ba ina wurin wasihi ma haza tawadun fil ma'kal tare da wannan ka samu abin nan dan canji aljihunka to kuma akwai kankan da kai akwai tawagu'u wajen cin abincin da kake ci wanda yubadu saraf ya kishiyanci almubazzaranci an gane wa yubadu tamadi fi tan'um kuma ya kishiyanci mutum a ce kullum shi aluja ne kullum sai ya ji daɗi a tsaye baya kwanciya a'a rayuwa ba ta yi wa haka jama'a musamman mutumin da yake tarbiyya Ka ga da yawa Allah ya neman mana wata wata baiwa idan ka zo Allah ya baka yaya kana iya rayar da su kana daukar nauyinsu. su haka ne ko ba haka bane to amma za ka yi mamaki lokacin da ka gaza su goma su sha biyu kai kai dauke nauyinsu amma su sha biyu su kasa daukar nauyin ka ba a yi lokacin kai da kake ganiyar kula da su ka iya riƙe su yanzu ka kai ka gaza ba za ka iya ba su sha biyu sun kasa kula da kai amma kai kai kaɗai ka kula da su to matsalar ita ce wace irin tarbiyya aka ba su yaronka tun ina ƙarami ka koya masa akwai lokacin da kai ma zai taimake ka karka bar ɗanka kana ɗauke da kaya kawai shi kenan kana tafiya da kaya yana bin ka zungui zungui a baya in ba kun karfin sai dan uban ka dauki ba ka ganna da kaya sai ka zage shi ma an gane ku ya dauka to daga nan ne da ya ganka da shi zai ne zai karba idan baka koya masa wannan ba to shi kenan sai ku to gari tun daga kofar arewa har kofar kudu kai ga kaya akan ka shi kuma yana ne ina tafi ina ina ina gem akan akan da waya ya samu abu yana ci kai ni sau nawa na samu abu ban iya cinya ba sai na maka yanzu sai kai ka samu ba ni nan to daga yanzu ringa ta abba gashi ko da haka akwai wata tarbiyya da muke wa yara duk sanda yaro ya baka abu sai ka ce wai a na gode sun yi ba tarbiyya ba ce wannan ko kaka karbi ka gutsira kai wannan abin da daɗi to Allah ya albarka albarka ta bi shi kuma yanzu ka nuna masa ne in ya samu ya ringa tuna da kai to shine lokacin da ka je kai collapse ka kasa zai taimake ka ba ma sai bari ka kai wannan yanayin ba saboda ne ai da abin da ya samu ina ne ina shayar da naka a ciki akwai wani mutum yana nan ba zan gaya muku sunansa ba amma in ya riga ni mutuwa zan faɗa in na riga shi kuma na san waɗanda suka sani za su faɗa yaransa in ya zo duk abin da yake musu da ya baka abu sai ce to bashi na baka kudin makaranta kullum in za ku tafi kudin makaranta da za a baka sai ya ce bashi ne ka ringa lissafa tun kana yau naira goma yau naira ashirin an kai ɗari kana ta lissafi har sai ka yi jika dena, amma shi ba zai fasa ba kullum in zai baka sai a ce bashi ne a ɗora na biya ka dena lissafi amma a ɗora na biya kuma yana da ya sun fi talatin yanzu ya zo ba shi da komai abin da yake biya musu a zuwa ringa biyan bashi kuma suna biya ba shi da damuwa me zai ci a gidansa ba shi da damuwa me zai wani hasafi ba shi da damuwa zai aure daya. ya riga ya ba su bashi kuma sun zan da za su iya bashi zai ba a mutum ya shekara talatin yana baka bashi kai za ka yi biya kuma kullum tun kana lissafi sai da ka gaji ka daina to da aka yanzu sai a zo a ce a cikin bashin da ake bin ka kawo kaza kai kawo kaza sai ka ga yanzu nan an tashi wani abu shikenan don hidima ta yar miliyan ɗaya yanzu nan za ka gama da ita an wuce wurin nan to mu ringa irin waɗannan policies ne dabaru ne hikimomi ne waɗanda suke sa ka jawo hankalin yaro ɗanka akan matsalolin gidanka to shine ko ka mutu za ka ga gida amma ga shi nan muna ganin yara eh, eh, sun rayu cikin daɗi saboda ba su irin wannan tarbiyya din ba su zo su kare a cikin me a cikin wahala an gane to da haka kada mutane su saba kullum sai an ji daɗi wata rana umar dan khattab ya ga wani sahabi sai ce na za ka ne ce a wallahi iyali ne suka ce suna son nama shine zan je kasuwa siyo musu ya to Allah ya sa albarka wata rana kuma sai sake ga haduwa da shi ne. Na za ka ne wallahi iyali ne suka ce suna son ayaba da lemu fruit zan je siyo musu sai kai tsaya a alhalwa kayan zaki sai ce kai tsaya duk abin da iyali suka ce suna so sai a je a nemo su an kan musu haka ake rayuwa dole su san ana samu su san ana ne ana rasa kuma su san ana da shi ma dole amma an ƙi amfani da shi saboda ne saboda yanayin rayuwa abubuwa guda takwas dole kowa sai haɗa su a cikin rayuwa idan baka koya masa waɗannan abubuwan guda takwas ba shine lokacin da ɗaya daga cikin su ya zo masa sai ka ya tashi hankalin duniya ya hana ta zama ko ba kansa aka fara ba ko ba zama shine na ƙarshe an gane fa مشاركة الطبقة الفقيرة في نوع طعامهم naw'i ta'amihim sannan shi irin wannan abinci ina sa kai tarayya da talakawa wacin irin abincin da suke ci kar kullun a gidanka naman dawi wata a daure a da mai ba wai dawi wai zuwa ma su ba a gidan za a kama wanda ake so sai ya rika yana yanga shi za a kama a yanka a ce wannan yanga ta ka tayiwa ba bari a yanke shi a ranar gasa suna yawo amma ta ne fara da mai yanzu ku ga ana yawan yin wai sai a ce wai an yi na fulawa mashan fulawa wai da rana shine abincin rana na ce ko karancin nama ne yasa ko ya aka yi oho ko talauci to kuma menene kai ma a gidanka da kana da damar da kullum kace kowa nama zai ce kwanta ita da safe ita da rana ita da daddare a sha madara a sha nono a sha zuma a kwanta kacce shi za ka yi za ka iya wata rana su ringa cikin irin wancan abu farko zai zama musu abun gamari na biyu kuma ka nuna musu akwai waɗansu da suna rayuwa cikin wahala kai inda kullum kake rayuwa akan nama to kuma wani kullum akan wannan fulawa mashin fulawa wai na fulawa ko mashin fulawa wai na fulawa a nan yake rayuwa inda kai kullum kake rawa na ko wani kullum fara da mai ita ce da rana da daddare wannan in yayi sa'a ma ya samu da rana ya samu da daddare an gane ku wallahu min wara'il qasad Allah shine bayan wannan manufa muna roƙon sai tabbatar da manufa na alkhairi asani abu na biyu inda kasiri min al-usuliyin a wajen da yawa daga cikin malaman usul anna mafhum al-adadi Gairu murad wannan da manzo Allah ya abubuwa guda uku akwai albarka a cikin su ba wai ina nufin uku bane kawai an gane ku fa innal barakata tahsulu fi kathirin min al ashiya akwai albarka a cikin abubuwa da yawa na mu'amaloli ziyadatan ala hadhihi al ashiya al madhkurati fi al hadith eh, fi fi hadha al hadith kari akan waɗannan abubuwan da aka ambata a cikin wannan hadisi da hakan sai ce da kai mutum biyu masu kulla cinikayya akwai albarka da alheri ko yace eh, muddin sun yi gaskiya sun bayyana abin da yake tsakaninsu na na kasuwanci din za a sa albarka a cikin kasuwarsu sai ka ce da kai wanda ya kaza za a samu sa albarka wanda ya kaza abubuwa ne da yawa ga sunan manzo Allah su sallan ya faɗe su abin da kake da bukata shine ka san waɗannan abubuwan kowanne lokaci annabi yana faɗan su hasbal haja gwargwadon bukata an fahimta mutane biyu suka zo wajen manzo Allah ko daban-daban ba lokaci guda ba wannan ya ce ya rasulullahi na yalwa sai na saba azzakari na sai ce ka sake alwala wani zo kuma yace ya rasulullah na yalwar sai taba zakari na sai ce ai tsoka ce a jikinka don ka taba tsoka a jikinka sai ka sake alwala alwala ka tana nan kaga wannan bukata ta akwai abin da aka kalla aka shi fatawa da daidai da shi wancan akwai abin da aka kalla aka shi fatawa daidai da shi ya rasu rasulullah wata sadaka ta fi ita ka shayar da mutum ruwa a lokacin ana tsananin kishirwa ya nabi ya ce wa zan lokacin wani lokacin ba ka tambaye shi wata sadaka ta fi sai ce kana son abin kai kuma ka ɗauka ka bayar ko ruwa ne ko abinci ne ko riga ce ko kuɗi ne ko mene ne kana so kana kwaɗayi ba ka sa rabuwa da shi amma ka ɗauka ka bayar da wani lokaci aka tabi yanzu sai ya faɗi wani abin da ba ashe ana duba to shi wannan adadin da ake faɗa ba yana nuna hasar ba ne wai iya wannan a saboda irin waɗannan mutanen gaulaye irin su masu suka gaulaye ne su saboda to wai sai ce to wai yanzu ne za a ɗauka sai a ce yi gaba daya ko ka san wanne Allah ya karba a ciki to da ka bar su gaba daya da ka yi su gaba daya kana da hankali wanda iya sai za ka yi sai ka ce tun da sun yi karo sai ka basu su gaba daya gogon fahimta to don haka da yawa nake cewa ku koyi yi wa mutum awo da irin abin da ya auna maka ba hankali amfani da shi ba yanzu ba ba ne cewa dan wannan hadisin da wannan sai yi karo sai mu watsar da su ba ba ne. kawai tunanin sai ya gaya masa sai yi karo hasali kuma abin da ya gaya masa sun yi karo saboda ba gaban malamai iko ya hadisin ba Shi ne kawai don ya koyi larabcin bari biyu ba ya ɗauka yani ya fassara sai zama to ina ina cewa a karɓi wannan ya watsi da wannan abin da yake sai to yi masa irin wannan yanzu sai ka tambaye shi ya gaya ma bidob ka ba mutum abu ya ci alheri ne in yace sharri ne sai ka ce to daga yau ka daina cewa in yace alheri ne sai ka ce to menene illa in ka bashi ya ce in ka bashi ruwa ya sha sharri ne ko sharri a za a samu lada za a samu to me me wuja can ka ciyar ka samu lada nan ka shayar ka samu lada karan idan an ce sun yi karo ka dai samu lada anan ka samu lada anan ba karo ban ma taho mu gama za su yi sai taho mu gama tunda dai ka samu lada ba ka zara zaran ba to ka ka auna masa da hankali kamar yadda ya auna maka da hankali amma da nafsi za a zo ma a koma a shi annabi sallallahu alaihi wasallam ina fadar magana ne hasbal haja ya bukata take to sai magana akan yi bayani akan wannan abin kuma irin wadannan akwai akwai su a cikin alqur'ani ba akwai su da aka wai na ji waɗansu suna ta basu suka wallahi ya amsa tambayoyi da guda ɗari da malam kabiru gombe ya masa ni kuma na ce wallahi in dai amsa ce ko ɗaya bai amsa ba ce ƙwaya ɗaya rak bai amsa ba amma ka zo kai surutu ya yi surutu ya yi surutu haka ne duk wanda aka ce zai yi magana kai amma idan kana da harka kasan harka ta ilimi da ka saurare shi za ka san me kawai ya tara wasu jahilai ne a gabansa shi nan ya faɗa ko kuma yanzu haka ma ba kowa a gabansa kawai kyamara ce idasa wannan kwasauci da kuke ji ana iya saitawa zamani ne da yanci shiga photoshop ana iya saitawa a karin jin sauti bayan ba kowa daga shi sai shi Allah ya sauka to ina ga za mu kwana a nan kuma wannan ya yi makin karatunmu ya zo ke nan karshe a wannan karo insha Allah da tsammani bayan rayuwa bayan sallah in muna raye mu dawo in kuma rayuwa ta kare muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani duk yan nasihohi da na kamata in yi akan abin da ya shafi watan Ramadan da ciyarwa da waye na yi a makon da ya gabata fata na da roƙona yan uwa su tuna waɗancan abubuwan kuma su yi aiki da su saboda mu samu rabauta a cikin wannan wata na ramadan ta iya yi wa shi ne na ƙarshe da za mu yi ta iya yi wa za mu sake wani a bayansu to kullum policy din shi ne duk sanda za ka yi wa allah ibada ka ɗauka wannan ibada da zan yi ita ce ta ƙarshe ba zan kuma yi mata ba haka za ka ɗauka duk sanda za ka yi wa allah ibada ya zo a asar sallu salata muwaddi ko sallah za ka yi da kai ake yi sau biyar a rana to in ka zo yi ka yi ta mai ban kwana wato daga wannan ka gama ko ba ka da tabbas mutum nawa aka kwanta da su ba tashi da su to kai ka san wannan ni na san wannan keken, san wannan kwai ma san wannan to yau a jiya da wani kwanta yau ba tashi da shi ba in Allah ya kai mu gobe ai da wani aka kwanta ba tashi da shi ba kai da kake cewa jiya da wani aka kwanta ba tashi da shi ko ni ko ke ko kaza ko kaza to idan haka kullum mutum ya dinga mayar da waɗannan abubuwan na ibada shi ba ubangiji da ya halice mu don ibadan nan bai halice mu da halice mu don wani abu bai yadda mu kyautata wani abu fiye da ibada din bai yadda ba amma ka ga yanzu muna kyautata abubuwa da yawa fiye da mu inda muke kyautata mu to dole mutane su dawo su shiga su sai hayyacinsu duk abin da kake yi da an ce mala'ikan mutu ya kawo maka ziyara fa shike yanzu ta dan tauri sai hali sai sallah to in mutum ya yi sallah mai kyau ba kaga da matsala to Allah ya datar da mu ya dora ma kan daidai ya ji kan magabatan mu muna addu'a ga babban limami na wannan masallaci tun da ya kafa shi malam sallau Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa duk waɗanda muka rasa wannan masallaci tun daga shi asalin mai majalisin ala da mun kaka a dorambo da duk waɗanda muka rasa muna roƙon Allah Allah ya ji kansu waɗanda ayyuka da suka dasa na alkhairi ake yin su Allah ya saka musu da alheri Allah ya sa su ta gani a cikin mizanin kyawun ayyukansu Allah ya sa mu kuma mu kwaikwaya daga wajensu ka dasa abin alheri a ci gaba da sa alheri ne to muna roƙon Allah kar iga gaji mu abinda suka dasa ake yi kar Allah ya a daina mu kuma wanda muka dasa muke yi Allah ka sa mu ma a ci gaba da yi a bayan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu kyau a duniya ya ba mu kyau a lahira ya tsare mu azabar wuta ya ji kan magabatan mu ya gafarta musu ya sa suna gidan rahama malaman mu da iyayen mu da almajiran mu ƴaƴayenmu da matayenmu da ƴan uwanmu da masoyanmu da abokananmu Allah muna roƙonka duk waɗanda suka riga mu gidan gaske Allah ka ji kansu ka gafarta musu Allah ka sa sun huta Allah ka mayar da kaburburan su dausaye daga dasan gidan aljanna Allah kar ka sa kaburburan zamanto bula daga bulolin gidan wuta Allah in mun mutu Allah ka sa kai mana irin abin da muka roƙa musu Allah ka albarkaci iyalanmu Allah ka sa albarka a rayuwarsu Allah ka sa albarka a rayuwarsu Allah ka sa albarka a rayuwarsu da tamu Allah ka sa sa albarka a dukiyoyinmu ka sa albarka a iliminmu ka sa albarka a nomanmu ka sa albarka a kasuwancinmu ka sa albarka a ayyukan da muke samu samu abin rayuwa Allah karka mu da iyawarmu Allah ka shiga al'amarin Najeriya Allah ka shiga al'amarin Najeriya Allah ka shiga al'amarin Najeriya Allah ka tallafi Najeriya Allah ka sake kallon Najeriya Allah ka yaye wa Najeriya wahalhalu da take ciki Allah halin da wannan ƙasa take ciki Allah ka kawo mafita a cikinsa Allah ka yaye mana tsoro Allah ka kawo mana aminci Allah ka yaye mana kunci Allah ka kawo mana yalwa Allah ka yaye mana talauci Allah ka kawo mana wadata Allah ka arzuta samu da arzikinka Allah ka bamu wadata daga wadatarka Allah ka kiyaye mu da idaniyarka da bata bacci Allah yan ta kayar baya da masu tada zaune tsaye Allah ka kame hannayensu Allah ka bamu tsaro a gidajenmu ka bamu mu tsaro a rayukanmu ka ba tsaro a dukiyoyinmu ka ba tsaro a iyalanmu Allah ka ba mu tsaro a mutuncin mu Allah ka ba mu tsaro a garuruwan mu da kananan hukumomin mu da jihohin mu da kasashen mu na musulmai Allah ko ina musulmi yake Allah ka kula da shi Allah Ramadan ya taho Allah muna roƙon ka Allah ka sa mana albarka a cikin watan Ramadan Allah ka ba mu yadda zamu yi a cikin watan Ramadan Allah kar ka kunta ta rayuwar mu a cikin watan Ramadan Allah muna roƙonka Allah ka sa mu shiga da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan niyya Allah ka sa mu shiga muna ababen gafarta wa zunubanmu Allah ka sa mu shiga da himma mai ƙarfi Allah ka ba mu ikon zartar da ayyuka na kwarai da zaka karba a cikin sa Allah muna roƙonka ka datar da mu da alkhairan da suke cikin watan Ramadan Allah ka datar da mu da albarka da ke cikin watan Ramadan Allah ka datar da mu da albarkatu da suke bayar watan Ramadan Allah ka karba daga wajenmu Allah muna roƙonka karbi kyawun ayyukanmu Allah ka yafe mu Allah in ka bar mu mu gani Allah ka sa mu ganshi da alkhairi in ka karbi rayuwar mu gabanin lokacin Allah ka karbi rayuwar mu akan alkhairi Allah ka tashe mu akan alkhairi Allah muna roƙon ka sa alkhairi bai bayan mu Allah ka zama to khalifan mu a bayan mu wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm